Faças isso todos os dias, à noite, This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk sanyin na tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 6 ga watan Fabrairun shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da dan majalisar wakilai ta Najeriya kan zarge-zargen zaman majalisar 'yar amshin shatan shugaban Kasa, a maimakon ƙalubalantar wasu tsare-tsaren gwamnati da suka saba wa ra'ayoyin jama'ar su. akan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can anjima idan mun buɗe layukanmu domin bayyana ra'ayoyi kan yadda 'yan majalisunku ke wakiltar ku lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma sai an fara saka alamar tarawa za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli to amma kafin duka waɗannan sai a soma da labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum Yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce Isra'ila za ta mika zirin Gaza ga Amurka bayan an kawo ƙarshen yaƙi da Hamas kuma ba za a buƙaci sojojin Amurka a can ba. Shugaban na Amurka wanda ya kira da Amurka ta mallaki ɗan ƙaramin yankin da ke tekun Bahrum ya bayyana haka a cikin wata sanarwa a kafar True Social. a ƙarƙashin shirinsa ya ce fiye da falisina miliyan biyu da ke zaune a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita da tuni an sake tsugunar da su a wuri mafi aminci da kyawawan al'ummomi da sabbin gidaje kuma na zamani a yankin sai dai bai bayyana ko yana nufin a gaza ko kuma a wasu ƙasashe da har yanzu ba su amince da karɓar su ba shugaban na amurka ya rubuta cewa a zahiri za su samu damar yin farin ciki tsaro da kuma 'yanci a halin da ake ciki Ƙungiyar Hamas a yau Alhamis dinnan ta yi kira ga dukkan bangarorin Falisina da su haɗa kai da nuna adawa da shawarar Trump ta karɓe Gaza. rundunar sojin amurka ta indo-pacific ta ce sojan amurka ɗaya da wasu ma'aikatan tsaro na kwantiragi sun mutu a yau alhamis a lokacin da wani jirgin saman sojan amurka da suka ɗauki hayar sai hatsari a wata gonar shinkafa da ke kudancin ƙasar philippines rundunar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa jirgin na gudanar da wani aiki na yau da kullum bayar da bayanan sirri sa ido da kuma tallafin bincike bisa bukatar abokananmu na philippines ta ce ana gudanar da binciken abin da ya haddasa hatsarin hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta philippines ta kuma tabbatar da hatsarin wani karamin jirgin sama a lardin magudano dilsor nan take dai bata ba da wasu bayanai ba Yau Alhamis sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira a samar da zaman lafiya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda a baya bayan rikici ya barke tsakanin 'yan tawaye da sojojin ƙasar da yi sanadiyar mutuwar mutum da tara tare da raba dubban ɗaruruwa da gidajensu. Lokacin yin sulhu ya yi, lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen wannan rikici, lokacin zaman lafiya ne, Antonio Guterres ya shaidawa manema labarai, abin ya yi zafi sosai. wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a drc ya faɗa a ranar laraba cewa kusan mutum dubu uku ne aka kashe a faɗan baya-bayan nan tsakanin ƙungiyar m23 da ke samun goyon bayan rwanda da sojojin ƙasar a gabashin birnin goma wanda ya faɗa hannun 'yan tawaye a ranar 27 ga watan janairun da ya gabata guterres ya ce an tilasta dubban ɗaruruwan fararen hula barin gidajensu kuma akwai sai har rahotanni na cin zarafin bil'adama da suka hada da fyaɗe. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A lokacin da Prime Minister Japan Shigeru Ishiba zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House a ranar Juma'a mai zuwa. burinsa a cewar jami'an kasar japan zai kasance kai tsaye sake tabbatar da kawancen amurka da japan da kuma kulla alaka mai karfi da trump amma da yawa a tokyo suna ganin burin ishiba mai sauki don gujewa bala'in diflomasiya tare da sabon shugaban da aka sake zaba wanda manufarsa ta kasashen waje ta amurka ce farko ta dawo da karfi fiye da lokacin wa'adin mulkinsa na farko ba a ma kai makonni uku ba bayan sake komawa kan karagar mulki trump ya kara matsa lamba kan kawayen amurka da abokanan hudda amurka galibi ta hanyoyin da ba za a iya tantancewa ba yayi yi barazanar sanya haraji kan kasashen mexico da canada yayin da yake kara yiwuwar daukar matakin soja kan masu safarar mugun kwayoyi da kuma ba da shawarar canada ta zama jiha ta 51 amurka karshen labaran duniyar kenan. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya an daɗe ana zargin 'yan majalisar dokokin ƙasar da kasancewa 'yan amshin shatan gwamnati a dukkan matakai ta yadda ake ganin ba sa iya kalubalantar wasu tsare-tsaren shugaban ƙasa ko da kuwa sun saba ra'ayoyin akasarin 'yan ƙasar da suke wakilta. mun tattauna da dan majalisar wakilai ta najeriya mai wakiltar mazaɓar birni wa guri kirika sama daga jihar jigawa abubakar hassan fulata wanda ya fara da bayyana irin dangantakar majalisun na tarayya da shugaban ƙasa. duba ga cewar ita majalisar tarayya yawancin 'yan majalisa 'yan majalisa ne na jam'iyya guda ɗaya jam'iyya mai mulki jam'iyyar apc shugaban majalisar dattawa ɗan apc ne shugaban majalisar tarayya na bas ɗin apc ne saboda haka akwai kyakkyawar dangantaka da mu'amala tsakanin shugabancin majalisa da kuma a bangare na zartarwa a ƙarƙashin shugaban ƙasa bola ahmed tinubu akwai kyakkyawar fahimta akwai kyakkyawar alaƙa kuma a kyakkyawar zamantakewa a don samar da zaman lafiya Ah, da mulki a Najeriya. Wannan kyakkyawar dangantaka da kake ambato honorable anya tana bari watakila kowa ya aikinsa kamar yadda ya kamata musamman ku 'yan majalisa na ganin cewa kun yi abin da ake kira checkmating na ayyukan gwamnati don tabbatar da sun tafi daidai. To ai wannan kyakkyawar alaka bata taba hana 'yan majalisa su take kafa akan abin da bai dace ba ko abin da ya saba wa tsarin mulki na Najeriya ko kuma abin da ya saba wa ra'ayi na jam'iyyar da suka zaɓo suka zaɓo su ba. Wasu masu fashin baki suna ganin cewa sautari a ake ganin mahi akasarin 'yan majalisar dokoki ta Najeriya kamar sun koma 'yan amshin shatan gwamnati musamman kasancewar yadda ka ambata akasarin su 'ya'yan jam'iyya mai mulki ne ta yadda duk abin da shugaban kasa ya ce su kawai za su amsa ne kawai a wuce wurin. To ai jam'iyya tana da muradan da aka yi amfani da su aka tallace jam'iyyar har jam'iyyar ta samu karbuwa har kuma aka zaɓi shugaban ƙasan da kuma 'yan majalisa a ƙarƙashin wannan muradu idan muka zo alal misali muka zo muka muke yaƙar juna a tsakanin 'yan majalisa da ɓangaren shugaban ƙasa to ba za a cimma buri na ci gaba da kuma zaman lafiya a ƙasa ba. Watakila ana ganin abubuwa na tafiya ba daidai ba inda ake ganin watakila ya kamata ku sa baki. To wannan ne yasa watakila ba kwa sa baki sai kuma a ci gaba da tafiya din ba daidai ba koko shi ne kuka ɗauka abin da ya dace a maimakon watakila a jiku kuna hayaniya da gwamnati akan ta yi abin da ya dace. idan idan aka zo gabar da ba mu yadda ba ma amince da abu ba makance ba mu amince ba kuma shugaban kasa dole ya amince kamar yadda misali kamar kwanan nan eh, an kawo dokar haraji ta ƙasa eh, eh, yan majalisa sun ce ba su yadda ba kuma ba a yi ba saboda haka wannan kaga kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da shugaban ƙasa wannan tana nan amma kuma muradin al'umma da muke wakilta kuma sa'ana kuma kuma ta abin nan saboda haka idan aka kawo abu da ya saba wa bukatu na al'umma da suka zaɓo mu za mu ce wa shugaban kasa ai wannan ba daidai bane ba za mu yi ba amma kuma wannan ba hujja bane kawai mu kenan duk abin da shugaban kasa ya kawo mu sa kafa mu shure wannan ba daidai bane Dan majalisar wakilai ta Najeriya daga jihar Jigawa Abubakar Hassan Fulata. To kamar yadda muka faɗa akan wannan batu muke fatan za ku kira ta anjima ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake bukata za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu je ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan makon shirin zai taɓo batun samar da makamashi mai tsafta da kuma wasu dalilan da ke janyo koma baya a wannan fanni da matakan da suka kamata a kiyaye don samar da fasahohin zamani da za su taimaka a fannin samar da makamashi mai tsafta a Najeriya. sai kuma matsalar kafewar ruwa da al'ummar jihar Plateau suke fama da shi. Sunana Aisha Mu'azu. Allah dai ya wadata yankin arewacin Najeriya da abubuwan da ake amfani da su wajen samar da makamashi mai tsafta irin su hasken rana, iska da ruwa wanda kyauta ake samun su illa fasahohin da za a iya amfani da su wajen tatsar abin da za a mai da shi makamashi wanda baya illa ga muhallinmu sannan mai ɗorewa sai dai shugaban development association for renewable energy wata kungiya mai zaman kanta a jihar kaduna a najeriya injiniya yahaya ahmad ya ce daga dalilan da ke janyo koma baya a wannan fanni akwai sakacin gwamnatoci musamman ma a yankin arewacin najeriya da allah yi wa arzikin hasken rana da zai iya taimakawa yankin shawo kan matsalolin tsaro da matsanancin talauci da ke fama da su. a gaskiya dai a arewa dinnan muna sakaci sosai domin da ya kamata gwamnatocin arewa gaba daya a tashi tsaye kada a dogara kan gwamnati tarayya a ce sai federal ta yi kaza ta yi kaza duk bata lokaci ne saboda a dubi gaskiya dai za ka cewa wani lokacin da gangan ma ake a kyale ma arewa din haka nan shi yasa bai kamata kuma dogara kan federal din ba kada sai a ce sai an yi wa jiha kaza jiha kaza to abin da za a yi da gwamnatin jihohin arewa gaba ɗaya za su haɗa kai ne su ce to su za su samu yancin kai na wajen akan makamashi ba za su dogara da kowa ba muna da komai da za mu yi wannan kama daga hasken rana din da har yanzu da iska alal misali wajen katsina din nan da an fara ma kamar za ka kafa na na'urorin samar da makamashi daga iska to duk kuma abin aka zo aka watsar ga hasken ranar ma shi ko ina ne to inda za a haɗa kai a yi abin da ake kira solar park ga saudiya ta yi babba gagarumar abin nan a hamada wannan za mu iya yi a ce a haɗa gaba ɗaya duk inda ke da hamada a kafa su a haɗa kai a zuba jari a yi wannan a kafa wannan masana'antar wato shi ke nan wala ba za mu dogara da abin har watakila ma kasashe mu za mu sayar musu kamar su Nijar ko Chadi da dai ko arewacin Kamaru haka za mu iya sayar musu saboda wutan zai yawa kin ga daga wannan kuma za a sami walwala sosai saboda masana'antu da yawa da suka mutu ko kuma ba iya kafa saboda ba makamashin ko kuma da tsadan an ce za a amfani da diesel ita gwamnatin tarayya yanzu ta naƙe kan cewa a yi da amfani da gas da gas to ina ne ina bututun gas din masu kai tukuna na farko kenan na biyu ba mu da ma na'urorin da za mu yi amfani da gas din abin da ake kira logistics ne ko infrastructure a turance wato cibiyoyin da za a kafa ma ya amfani da nan abin da amfani da gas ma babu su sai dai ka kaga an dauko abin nan a mota abin da mutane na za su yi amfani da gas yanzu alal misali a duk Kano gaba daya mutanen da suke amfani da gas wajen girki ma ba su kai kashi goma bisa ɗari ba da sauran wurare ma ba su san gas din ma gaba daya nan kuma ga ko ina ba inda ba mu da rana ta na abin nan za a iya yi wallahi ni san kawai a nan mu na aro musamman dai za ana so da gaske ake a tashi cikin shekara biyu shekara uku duk za ka kafa waɗannan abin kuma za su daɗe ana amfani da su in an yi haka ɗin kin ga za a sami sauki sosai mutane za su sami damar kafa ƙananan masana'antu da manya ma duka in mutane za su samu aikin yi duk waɗannan ta'addanci da tashe-tashen kula duk za su ragu in ma ban ce za su ƙare gaba ɗaya ba to ta hakan kuma za a samu ci gaban mutane mutane kuma za su fita daga wannan ƙangin talauci da ake ciki a sami arziki kuma mutane su iya duban kansu almajirai suke tiyawa a titi abin nan duk za a za iya rage su ko kuma za a kaure su ma gaba da saboda kowa na da abin da yake ko kuma zai koyi sana'a shawarar zan bayar kawai inda mu na jihohin arewa da gaske suke za su tashi tsaye ne su dan abin nan da muhimmanci haɗa gwiwa a ƙirƙiro wata cibiya guda ɗaya su samarwa arewa gaba ɗaya makamashi mara gurɓata yanayi kuma ta hanyar wannan za a samu kuɗaɗe yawa a kuɗaɗen shiga ta kan wannan dai hanyar kabin kiredit ɗin. ana shi ɓangaren kuma masanin al'amuran sauyin yanayi saifullahi muhammad bilbis da ke kokarin wayar da kan al'ummar jihar zamfara da sauran 'yan najeriya akan sauyin yanayi ya ce akwai bukatar a mai da hankali akan karfafa bincike wanda ya kasance ginshikin duk wata al'umma mai neman ci gaba akwai abu na uku shine bangaren bincike-bincike da sace kenan wanda abin da fahimtar shi don ranar da ni wannan presentation na kara karfafa akan cewa gwamnati idan tana son komi ya dawo kan tsari biyu kasashen da suka ci gaba yanzu a duniya suna ba bincike na research suna ba shi muhimmanci sosai duk kasar da kaga ta ci gaba za ka ga idan ka lura za ka cewa lallai sun ba bincike bincike na research sun mai hankali gare shi sosai research ma shine za a kira kamar kashin baya na ci gaba na kowace al'umma saboda ko me za ka yi idan baka yi research ka gano cewa ga ma abin da wani ya taɓa yi a kan shi ba mm. mm. kanin kai ka fara naka mm. aikin ba za ne za ka yi a duk abin za a dinga tabbata cewa an dibi abu ya yake kafin zuwan shi da kuma bayan zuwan shi kuma da abin da ake tunanin zai faru gaba waɗanga abubuwa guda uku na san insha Allah idan dai za a mai da hankali gare su kuma gaba ɗaya da ita kanta gwamnati da kowa ya shigo cikin wannan lamari a dibi da climate take da babban tasiri da duniya da muke cikinta da rayuwar gaba ɗaya da rayuwar ma wanda a haifa nan gaba na hudunsu zai iya cewa funding duk abin da za a yi bukatar kuɗi so don haka gwamnati ta dibi kuɗi masu ɗimbin yawa kamar take wajewa ga sauran sectors wannan sector a ware mata kuɗi saboda abin da ake son a yi ba a cimma wannan burin matsayin ba a mai hankali gare shi kuma aka zuba mishi kuɗin da kamata a ce mishi ba da wannan insha Allah na san cewa abubuwa za su yi sauki kuma za a gane cewa lalle climate change gaskiya ne sannan kuma yana da tasiri ga rayuwarmu da kuma cigaban a matsayin mutane ma kenan al'umma gaba ɗaya. al'ummar jihar plateau suna fuskantar matsalar kafewar ruwa a ƙasa wanda yake tasiri a fannin tattalin arziki da kuma wadataccen ruwa na amfanin yau da kullum wannan shine bayanin da masanin ilimin ƙasa gaktuwe kasam ya yi wa zainab babaji a wata tattaunawa da ta yi da shi akan wannan batu cikin shekarun da sun wuce kamar shekaru uku kenan yanzu an ganewa cewa ruwan kamar baya level da dama yake ya fara ɗan zama ma mutane ma damuwa domin rijiyan da ma an dan saba samu ruwa yanzu ka ji ka duba sai ka gan babu ruwa to haka din ne ruwa ya dan soka fiye da yadda da yake me janyo wannan saukan ruwa akwai abin da ake kira sauyin yanayi kuma naturally climate yana canzawa a lokaci-lokaci yana ɗan ɗau lokaci dai kafin ya canja but um, namu ne yanzu an gane cewa ayyukanmu ne suna sa climate ne ya canza muna kone-kone da yawa domin gonaki motocin da muke amfani da su wutan lantarki ma duka suna contributing domin kin ga kamar wannan duniyar da muke akwai layer da yana protecting namu daga hasken rana layer ɗin ne yake protecting amma domin ayyukan da muke yi daurin kone-kone da sauransu dai yana sa wannan layya ya dan samu damuwa so ranar yana wucewa da yawa so domin haka din ya sa ruwa kin ga in zafi ya yawan ka zuba ruwa kasa zai shanye da sori so ya ya sa ruwa a kasa yana karewa da sori kuma ruwan sama baya yawa kuma kamar yadda da an saba same shi especially kamar shekaran da ya wuce nan an yi ruwan kamar watanni biyu ko uku haka sai ruwa ya ɗauke sai bayan waɗansu watanni kafin ya zo kuma kin ga abinci ma ya zo ya ɗan lallace duka domin dai abin da activities namu ɗin ayyukanmu shine ne ka sa har ya zo ya zama haka in ba wai dai an mayar da hankali ba zai zai kai lokacin da ma bari mu samu ruwa ko kaɗan ba. sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da ci gaban shirin. yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma zainab babaji da ta taimaka ga nasarar wannan shirin sai julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti aisha ma'azu ce take cewa mutara a wani sabon shirin zuwa makon gobe. Toma Dalla lokaci ya yi kuma da za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku. shin ko kuna gamsuwa da yadda 'yan majalisunku suke wakiltar ku a matakin tarayya da ma jihohi kuma yanzu haka muna tare da mai kiranmu na farko daga jihar yobe wake kan layi a yobe wa alaikum salam alaikum salam muna jinka alhaji hamisu mai kamiya da gasho a jihar yobe na'am mu a cikin mu suke wakiltar mu daga nan bangaren sosai a gaskiya mu suna gamsuwa da abin da suke mana musamman ma da ta hannun lawan ana son zansi gaskiyar abubuwan da yake mana nan mu dai ba abin da za mu ce masu sai Allah saka masu da alheri. To madalla. kuma yana kokarin sa Allah zai ba mu zuwa lafiya to madalla to muna godiya har yanzu muna jihar Yobe a wannan karo a Gashuwa wake kan layi a Gashuwa magana a lura Gashuwa babban auditor janar na muryar talaka na Najeriya na'am dangance dangance da maganar wakilai da muke da su a Najeriya da sanatoci da to ba ma samun abin da muke so saboda dokoki da ake kawowa wanda ake wa talakawa ana yi wa mutane adalci sanatoci suka ji abu za ka ga sun yi saboda ci gaban al'umma yanzu ba sa yin abu saboda ci gaban kansu saboda dokoki da za ka ga sanatoci suna taka rawa da bangaren majalisar tarayya da sanatoci amma yanzu sabanin haka ta abin da suke so a yi to ni ina ga gaskiya ya kamata su canza tunani su zama mutanen kirki daga to madalla muna godiya a ah, gashuwa ah, sai kuma jihar kwara wake kallaye a kwara Nasarawa to wake kan layi a Nasarawa? Tafsir tela ne daga nan Nasarawa lafiyan bare bari. To, to madalla Nasarawa menene? Alhamdulillah mu da nan a jihar Nasarawa musamman wakilanmu da abin da ya kama daga na jihar Nasarawa na lafiyar da wato Yakubu Salamu kwashi. yana iya kokarin shi haka amma hassan na laraba a wakili na tarayya shi ma na iya kokarin shi mu da alhamdulillah haka ma sanata muna cin abubuwan da suke na more rayuwa wanda muna yaba musu kwarai da gaske. to madalla bari mu je jihar naija wake kan layi a jihar naija. na san yin kama magana da injiniya mai gero makedi kwanta da jihar naija. na'am. to tsakani da Allah na sayin na mu dai yan majalisun na jihar Najeriya da sama har ƙasa to tsakani da Allah ka na yi ka ne saboda babu wani abu wanda muke gani wanda arkara ɗan majalisa ya yi mana shi na ci gaba ko kukan mu a sama ko kuma talakawa a ke ga abin da ya yi musu sun zama yan amshin sha ta shugaban ƙasa daga sama har ƙasa saboda ya dace da majalisa a ake kai koke ga talakawa ga matsalar su ba mu samu wannan ba sannan mara lahiya ya zo gidan dan majalisa da takardar likita a duba shi ba zai samu shiga ba saboda mukarraban shi ba saboda shiga don haka muna fatar to Allah shi yi mana gyara Allah ya sa su halayen su to amin injiniya mai gero to muna godiya kwarai injiniya bari mu je jihar Adamawa da wa muke kuna magana da Malam Abu daga Adamawa Mai Balwa na'am Masha Allah ana magana game da jama'a gani ko eh ya kuke gani kuna gamsuwa da yadda suke wakiltar ku eh lallai gaskiya jan majalisu wa'ansu alhamdulillah wa'ansu kuma sai abun da Allah ya yi gaskiya jan majalisun nan wa'ansu jan je kana yi ne kaga jan majalisun nan suna suka tara wani fisabilillah zai je da miki talakawa ya yi wa talakawa aiki wani kuma zai ce ne kawai saboda ya cika abun da nashi ya duma binci ya dawo haka wani har yanzu ba mu ji me ya faɗa game da kuduri me ya game da talakawansa ba saboda haka muna fata duk abin da muke fata game da abin da ake fara Najeriya nan duk Allah da annabi sai maka su ceto Najeriya daga halin da take ciki na to masha Allah muna godiya bari mu je jihar Nasarawa mu koma karo na biyu kenan wa ke kan layi daga Nasarawa to barka ku da warhaka barka barka da warhaka barka barka muna jin ka ba ra'ayi Sana Adamu Adamu an fi sani na da To Nasarawa kana tare da mu? Ina ga ya sauka sai da kokarin gwada bar mu ji jihar Kaduna garin gwamna wa ke kalla ya Kaduna. Na Kaduna ina ga layin naka ba shi da kyau saboda haka sai kai mana aikin gafara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Oh, wa ke kan layi? Alhaji Husaini ne daga Amman Kaga Jalingo, jihar Taraba. To, to Madalla, to a bayyana ra'ayi mu ji. Eh ra'ayin mu shi ne gaskiya gaskiya abinda ake faɗi 'yan majalisun nan suna abinda ba daidai ba. sun zama 'yan an shata ne. Komi ta faɗa musu za su ce eh amma sun je shi ke nan suka ji shuru. ra'ayina kenan to muna godiya kwarai ah, sai kuma jihar kaduna wake kan layi to sunana ibrahim alarama da cikin kaduna to alarama a gurguje saboda lokaci haka ne a gurguje shine gaskiya 'yan majalisar nan zan iya cewa ko da suna wakiltar mu to ba faɗa bisa ɗari ba yawanci mun fi gani sun fi dambe a wajen raba mukamai sun fi dambe a wajen raba kadarorin gwamnati ta ya za a yi samu da sauran wasu abubuwa amma ba mu taɓa gani sun yi faɗa an ci kwala saboda haƙƙin talaka ko don ba a yi burtsatse ko ba a yi kwalbata a wani yanki ba kira mu gare su gyara su san cewa suna wakiltar al'umma ne ba wai suna wakiltar kansu ba ne To madalla, to bari mu je jihar Kebbi, wa ke kallaye a Kebbi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wasu Sunana Bala na buta daga samuna na shan gado Na'am. To, za mu ce alhamdulillah wani bangare yi wani bangare a'a. Saboda gaskiya mu dan majalisun mu nan wajen suna dan zagaya a wani bangare suna yin karantu suna gyaran asibiti. amma abin da muke so mu fafutuka dan majalisa ya zan mai fafutuka ya maji ya miƙe a majalisa ya yi tsaye tsayin daka da cewa sai an kwato haƙƙin bangaren shi na hanya wani batoci wani abu da wannan abu mu samu in ma bangare za to muna godiya kwarai da gaske bari mu je jihar Bauchi saboda lokaci wanda shine kiran mu na karshe wake kan layi a Bauchi Ibrahim Bauchi yana gudu bakarau kuma gamawa to madalla a gurguje saboda lokaci ya tafi menene naka ra'ayi magana mana yana gama jihar Bauchi Najeriya. Na'am ra'ayi lokaci ya tafi. ya kamata gaskiya shi ɗan majalisu kamar yadda kuke faɗa. Eh, allah ta mutum da samu da za su taimaka wa talakawa. daga ibrahim yana urbuwa na gode to madalla to muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka samu sukunin kiran mu a cikin wannan shirin da fatan allah ya kawo mana sauki da kuma gyara a cikin al'amuranmu. mu To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce Isra'ila za ta mika zirin Gaza ga Amurka bayan an kawo ƙarshen yaki da Hamas kuma ba za a buƙaci sojojin Amurka a can ba. shugaban na amurka wanda ya kira da amurka ta mallaki ɗan karamin yankin da ke tekun bahrum ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa a kafar true social rundunar sojan amurka ta indo-pacific ta ce sojan amurka ɗaya da wasu ma'aikatan tsaro na kwantiragi sun mutu a yau alhamis a lokacin da wani jirgin saman sojan amurka da suka ɗauki hayar sai hatsari a wata gonar shinkafa da ke kudancin ƙasar philippines rundunar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa jirgin na gudanar da wani aiki na yau da kullum bayar da bayanan sirri sa ido da kuma tallafin bincike bisa bukatar abokananmu na philippines ta ce ana gudanar da binciken abin da ya haddasa hatsarin yau alhamis sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya kira a samar da zaman lafiya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda a baya bayan rikici ya barke tsakanin 'yan tawaye da sojojin ƙasar da ya sanadin mutuwar mutum 2,900 tare da raba dubban ɗaruruwan mutane da gidajensu. lokacin yin sulhu ya yi lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen wannan rikici lokacin zaman lafiya ne antonio guterres ya shaida wa manema labarai a lokacin da prime minister japan shigiru ishiba zai gana da shugaban amurka donald trump a fadar white house a ranar juma'a mai zuwa burinsa cewar jami'an kasar japan zai kasance kai tsaye sake tabbatar da kawancen amurka da japan da kulla alaka mai karfi da trump To masu saurari da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Dan Brady ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.